Ranar 'yancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zo wa 'yan jaridar yankin Sahel a karkace. Zancen nan da ake wasu 'yan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan Nishar da suka hada da Usman Tudu, wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba Isu Muhammadu da shugaba Muhammad Bazum da mawallafin jaridar Lanketar Sumana Idrisa Maiga. Ana zargin 'yan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro. ƙungiyar Onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a ta bakin shugabanta Jafar Mamman ta damu da abin da ke faruwa a ƙasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa 'yan jarida mara. Ko gwamnati ko wani ɗan ƙasa wanda da yake jin ɗan jarida ya tsangwamce shi. To na farko abin da kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mushi dole ya sa. to kaga kun wanke kanku ba tare da kucece kuce ba na an kama ɗan jarida an yi ta rana kuma sunan ƙasa ya ɓaci a duk lokacin da ake kama 'yan jarida za ka ga ana zana ta cikin ƙasashe masu muzata ma yancin ɗan adam komawa ya ce ba karama ba. Wata matsalar da ta karu kan waɗanda 'yan jarida ke fuskanta a yau wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin 'yan jarida da nufin huce takaici a bisa zargin ba da labarin da ba su ji daɗinsa ba. editan jaridar La Rue de l'Histoire Info Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar 'yan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya RGSP. Ka yi aikin kan ɗan jarida ba ka yi aikin kan ɗan jarida ba in baka ga abin da suke son su ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanya da za'a daga cikin ƙasa ko a kire ka ko a maka sako na WhatsApp na a maka barazana. Nauyin kare al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu ya rataya lauyan hukumomi. shi ya samu muke ga hukumomi su ɗauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana. A Burkina Faso kuwa gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta ƙaddamar da matakan rufe kafafen ƙasa da ƙasa bayan da suka ba da labarin da ya fito a rahoton Human Rights Watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula. yayin da a mali aka sakawa kafafen labarai takunkumin da ya hana masu ba da labarin da ya shafi ayyukan 'yan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matukar bukatar ayyukan fadakarwa game da matsalolin tsaro malam zabairu sule shine shugaban kungiyar anefi ta mawallafan jaridu ta ƙasa barazana da ake ma aikin jarida ana haɗin jarida ya aikin shi dama ce za a bara kawo wannan masu shiga yanar gizo su yi ta wallafa labarun ƙarya kai yau ko da dan jarida ya neme yana son ya je ga yadda ake yaƙi na ya kamata a ce su an doke shi an tayar shi an gwada mishi yancin aikin jarida da yancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ta yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta 'yancin talaka. shimfiɗa kyakkyawar mu'amala da 'yan jarida abu ne da yawa jaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayinsu na waɗanda suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. shugabanni na mulkin soja su gane da ɗan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne abokan aikinsu ne wanda ke kama musu tunda babu ɗan jarida yau da za a cewa bai son ƙasar a sanarwar farko da suka fitar sojojin majalisar cnsp sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da nijar ta yi na'am da su gwamnatin rikon kwarya ta hanyar ministan sadarwa ta sha nanata aniyar baiwa 'yan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba sai dai rufe cibiyar 'yan jarida maison de la presse a ƙarshen shekarar da ta gabata mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin ƙungiyoyin 'yan jarida a wani lokacin da ƙasar ta bullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen kwato 'yancin kai na zahiri daga turawan mulkin mallaka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.